Taron dai da har ila ya kunshi raba kyaututtukan sardaunan zamani yau kafar labarun yanar gizo ta Zuma Times ta shirya shi a Abuja. Mai bitar ɗaya daga littattafan mai taken sarƙaƙiya Rahama Abdulmajid ta ce akasarin sakin aure baya kula da abin da zai biyo baya da kan shafi yara. Wannan haka yake yin auren yana da arha amma sakin ya fi shi arha. A arewacin Najeriya saki ya zama kusan in ce maka kamar caca gambulin ake da shi. Mutum zai iya kashe miliyan biyar ya yi aure amma a kan mukullin naira ɗari biyar ya ce in kika taɓa mukullin nan a bakin auren wannan ya zama gambulin. So sakin ya fi auren arha. Saboda haka ya kamata ya zama to cewa kamar masu yin kira da cewa ai a rage kuɗin aure to a ɗau in aka rage wannan kuɗin auren a ɗora wa saki. In aka rage wannan lefan a bar lefan akan cewa in aka sake ta za a mata laifi za ka ji ta shiga zaman fiya ba za ta fito ba. Hakanan tsohuwar ministan ilimi yar majalisar wakilai a yanzu Aishatu Jibir Dukku ta ce mata kan shiga yanayin garari in aurensu ya mutu da yara a tsakani. Yawan saki ya yi yawa a arewacin Najeriya sannan duk matan da aka saka ba ta da daraja a arewacin Najeriya shi yasa sai matan suka shiga cikin wani irin ukuba wanda rayuwarsu ta zamanto cewa ta shiga cikin ha'ula'i wanda kuma bai kamata ba saboda ita mace ba ita ke rike da saki ba namiji ke rike da saki saboda haka ashe in kaga an saki mace kafin a ce menene laifin matan an san cewa shi namiji nan shi ya sake ta wata mata na so ta zauna da 'ya'yanta amma sai a ce ta tattara ta fita saboda haka kaga ba rayuwanta kaɗai ba rayuwan 'ya'yan ma ya shiga wani hali ita kuma babbar bakuwa uwar gidan gwamnan Neja Hajiya Amina Abubakar ta ce in an bawa mata dama za su yi amfani da basirar su wajen saita al'umma da kawo ci gaban kasa. Duk abin da namiji ke yi mace za ta iya yi amma da matsalar ne yawanci mata ba su samu daman yi ba ne Wannan ya nuna cewa duk wanda take son ta yi abu za ta iya yi inda dai har ta samu mutane da za su kama mata su ba ta goyon baya. Marubuciyar littafin mai rumudi ta ce za a ci gaba da irin wannan taro don fito da darussa masu amfani. Kasan dama last year ya kamata mu yi amma saboda matsalan covid din nan sai muka daga muka kawo shi farkon wannan shekara to yanzu haka ba wai an gama taron na fa ba kwanciya za mu je mu yi ba aikin mu zai fara za mu fara neman su wane ne saddauna su wane ne masu ɗabi'u saddauna sai mu sake fito da su ai mun ce har littattafai za mu yi a kansu bayan littattafai za mu sa shi a yanan mu na gizo so da duk wanda ya zo shekara dubu nan ko da bayan ba mu wanda suka zo za su dinga dubawa kamar yadda mu ma bamu nan muka ji dan kwairo to mutum da ba iya waka za mu yi ba rubutu muka iya to rubutun za mu yi mu ma wasu su zo su gani taron da an gudanar da shi ba kiɗa ko waka sai waƙoƙin baka na fasaha da 'yar marubuciyar ta gabatar. He was a successor Nasiru Adamu Kayan Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.